توكل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى إذا كين karatu ya ashidin yau min ya littafi alhaqul mubin fi ahadith rasul al-amin sallallahu alaihi wasallam ya naki babul qana'a babu ne ba za ya tiye musulmi funin be gurgurin su kwaji wune ko gabe kodari gambe ya lada zaki za ji jiye bobe na su kwaya wani babu wuce ga يا bazatiru عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم عبد الله بن سيدنا عمر سكوبي لويا زغبابا abdullahi ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ke dai la tazalul mas'alatu bi ahadikum zai nimi ne musulmi ja kun kiya ba galbe al mas'ala e baya zandoro na gaya e ba ji tuta ce musulmi ja wana wuce shi su ma bai bayana hatta yalqala wa be gungume toci wa laisa fi waj'ihi muz'atu lahmin muz'atu lahmin bi ma'ana qit'atu lamin na kan sokannin adin fuskar zannan fa Zan zandoro na ba Ki kijo fuskan wai ba za ya za wani gijo fuskan na cha de ciwon doro ba to cho fa maya man jiga ma da wani. zanna be kiyama be be wadda cin ba so ci ba man ci ga ma na hadisin na ilawun yi wuta ta zahiri ubo nga yi gaga zanna bejin fakiya ma be tukun kun ja ta ga le fuska ubo na ka tsoka wa ke ba fuska ubo wa ke ba yi a na gafe azaba yi ya tule fin na mu lo da ijo na la ilaha illallah wa mutum cuce ya gama lawa bebe be sifar ne fa kiyama so kusa ibe kyaci ne hadisun al-buhari be muslimi gudu gbogbo ezu layo bauji tun bara wuji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kin dodi kin ci wula sinada la ilaha illallah be to gina ja kpau dan yene e gi ma tinye za egi fi ja bu aje zaba goji ndoci ji idi be machine e fi zan amega ya gina ya bara bara ji fi bo ibe azeki amajin ma ta yana e da ofoki ya menan dabara nga igiyo fuska we wa jena ka so ka ke babu foki ya maya na gafe azaba ya za a ga yi zabe babu na kasoka fuska hukunga wani ya ba na wani abi hurairata radiyallahu anu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم daga ba abu huraira so ci bai bayu ga. gatsu ci sako sallallahu alaihi wasallam ga kire man sa'ala nasa amwalahum takassuran zandoro gai ba arziki za wangi za takassuran ina yi fauna wadewu amma dukiya za wangi sanwaye ba wuluje ya ba babe zane babe zane babe zane ebon walau je zai ga su ki koye kana wajen tiye fana da bewina wadi wa wa lotun a ɗin e, ba gan wagon walau je tun ba abin wa de yan lole yi de bara na je ji fili o etun a da wana yi ma de bara na ji emi za ja ye loza wana wadi a wazo wa ni de o wa wuda e wasa wa e ba wadi tun a wadi la ilaha illallah ke zai je la siyasa ya kuje nan zai dai a agwa sassan ga wani wannan na e wa ko siyasa na ta adawa obe ayi lobe wani kabu lobe ya wa loba zagu na waye nina kuma gandoro ga wani lobe wani dina ta wajen da ya kwanna wani fa inna ma ya alu jamran annabi ga zai ga ba zai kiza wangi za wani koyo ka wani fe da ci da bana wuji boye fanar da bi wani wai wo wani ba a'a midan lan zai da ci da ba wuji da tumi ba da ko sina an ba fa inna ma ya alu jamran annabi ga yana ci kara ta ga wai ba da wani fal yastaqilla aw yastaqil boga mu ke ba ko mun doku be bai ena ci karaja annaba ikwe ka ya kai ta tace wa don hadisi muslim to da hadisin na je ga yi ga ya kwazi kiwe wani kiran ufuwani ufuwani gabe baraji gabe guri kyara kwe adịsị ya ta ci tace bụ nan a abi hurairata radiyallahu an أن رسول الله صلى الله wasallam وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد جنا يبنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس رواه البخاري ومسلم ga daga ba abu raira wato cube bai bayuyi ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga laisal miskinu alladhi yatufu ala nas ga zannan inji talaka wuya laisal miski na ji sagwagba gya zuwa ngai alladhi yatufu ala nas zai lo mi za wangi zana zai lo ba za wangi zana fatarudduhu al-lukmatu wal-lukmatani ayuje man ni gyabo ayu roma guba gyabo watamratu bandocho ayu dobinagi watamratani bandocho ayudo binaguba guba ga zanna wuji zagwa bagyani walakin al-miskina zanna sai zagwa bagi ba to chona ngai allazi la yajidu ginan yugnihi zai je bago na kuke na nan zai dena ga kunci tacin ke yan arziki na nan wala yuftanu lahu zannama in wato yau sa ne kwakicin wada shi fai da arziki a su asirin ya ci tacin banwa da arziki na gawo bukata ya ci tacin na in wato yau sa na wada waya kwasu na hannu ci zana to fayuta saddaqa alayhi fayuta sadda alayhi a taji sadaka ya zanna wala ya kumu fayas'ala nas amma zanna wasu ga ke na fai da ba za wani gishe ma a ya yi miya ya ga wani fa ya ko siri sun dora bugu da ya nuga kuke a tuta cuna bugu jama'a ji sadaka yiwu amma tun so ga musu jiki idan le zai da kwa su bi son dora inda wani gawa bukata bai zai ji yuna to ɗaya eh, ni ya zawon ji daji sadaka yi amma tun so ga wudu jiki un nauki wudu ba zawon ji sun yi za hadisa al-buhari bin muslimi sai babul infaqi fi wujuhil khair babu ne ba zai ta zaki wuda ikwal khairi jona عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم wa ma lawarisihi ma akhar rawahu al-bukhari daga ba abdullahi ya ge masudo so cube bayuyu ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga ga ayyukum mal warisi ahabbu ilayhi min malihi ziwayi min yabo na azike warisihi egungi a ahabbu ilayhi bu ga min malihi dukiya musala allah akbar dukiya na wa lugwaya zai da giwo guna egi imi na nda da ya giwo shi dukiya na wa lugwa shi ya bi a giguna nga ba ogon zi da boye alamar wuce ga tace mu ya zaki ni ja bi a gigun ayyuku malu warisi ziwayi mini yabo na dukiya ya yi gungicu a habu ilayi wa bogami mali dukiya na musu a jamfani da yinan qalu ya rasulallah sahaba jiga ya wato yusufu ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi e zadda ta ci ba illa maluhu sa face azikin dena ahabbu ilayhi hu bawgana wa lugaya e gugi ujina mutu da amfani arziki na umarwa kawal a nabi ga to ya shi tuba yawu bayani na mai jin ainihin fa inna ma lahu ma kodam dukiya na ya zana wugayi na wu to usola lu ishe gwada na wufe kwato ce wani na walo tun alkhairi na na wagina na wafana na waji sadaka na na watu masalaci na na watu makanta na na wale shi na fa'inna ma lahu ma kaddam ma na riga na gai dukiya wa na tsuwa shi tun tutu labiya na wa ma fi ma aka dukiya gudu ciwo ji ma gai na tsuwa luwa da zuma wani gbogbo kayan doro ya zagaye ya ji zuma wani mota emi kiwo pata wunye zijo ya gudu ciji ya bayan musulmi ciji lamarin na ji faruwa kashi wani ja da mice abuja lagos mina da kamfani abu da abu da abu adani wulaya sokona riga mi anna laji waka fe wani tiya wani efe latu makanta efe latu masalaci ji efe la wute egi musulmi na je waka tun adini ajina akwalo sudan babu babu adaji ka tun adini ko nigeria abu so ko katun boko igi talaka jaja taimako don gole dukiya na na ji wade e ko kama bata da na wace lagatun alkhaira na ke ga dukiya zi ya e gungi ce waje e gi waje eh, bai yi a ga a ga na ji ga na ga yi giya ga yi yawa so ko ya yi ya tulobe ji ta hadisun na yan al-bukhari ba babu zikril maut babu dana na ji bayani a iya tiya ya fi fasutu igala alamar ya jalida zuma ba anu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تطبأ الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه حديث حسن رواه الترمذي أبي يجيك سكوب يوغا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي سكو صلى الله عليه وسلم وافي iza zahaba sulusan lail abike aga ya shiga wuta ka sagu ba shi gogana ya shiga ke kansanni ka sagu ba gogami ne ya sho ya ga misali ya yi shi ba awa gugu awa gugu gube don gada ya shigo tun da magribijin lo asubana dole magribi gaje ya sha ca alfijir gala batin dabi to yi ga wula ga awa gobe guba ya dabo ruwa ne ga ya shifa guta ide awa guni guni da wani to awa guto ta gogan ni ne ya shi ruwa ne wa ake kafanni ga ya awa gune to lokacin na ubayyu ga kama nabi muhammadu ya la'annakin wajen annakin faka mu caji ga ya yohannas ya yi zawangiji uzgurullah e faso ko e nakin na fi na ya faso ci e, e tun sokwe e gba ƙor'anu e ji tasbihu e ji zikiri ja ti rajifa fofar ko da rajifa arrajifa wura igiyon annafatul hula fi sur fofar ko. na israfilu abbe fi bi na kona guda bayani da wuri kwa ga rajifa yau tatbawu ar-rajifa a ga ar-rajifa wai annafatu saniya ka fai baci mutu ke ya mitu ya farko be tun da su ko ga yi suratul nazi'at aya ci na ga yawma tarjifu ar-rajifa tatbawu rajifa Allah akbar ar-rajifa kafa farko arradifa kafa ya bace adabi ajin fred ga ja almautu bi ma fi tutu da bayani re da yana dagba ku bane ja almautu bi ma fi tutu da bayani re bai yana dagba ku bane hadisin na tazo ke ga yawo e ga shi na ke faso ko ga shi ba ta lele ma annabi muhammad ya shi ba ta lele amma da fesa da wangile tu ennakin ya ji fila. kiyama yi ba ishara da mai jiya na dawa tutuwa yi ba wanda tutuwa da biya ni kiyama wato wani kiyama ta canji wato wani su koya yi sa kan lorin wa benin babu ta manil maut babu da na yi tiya annahu na musulmi a fe jiguriya tutura tusujube ebun mace na e wadda ba kowane ya ji agaga wadda ba taba wadda egbenyi gbanyi ji ba egbanyi gizi nye yi mizi egbanyi e kwaziki egbenyi e ijele kwaza wadda kata ji ko ga gara da tun gwa bu mede ba fu be za ba za na ji ba ta hadisi da boye ga gaga te ya bụ guri iri ne عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت إما موسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعصب رواه البخاري ومسلم daga ba abu huraira wasu cibiyar bayuyu ga tushe sako sallallahu alaihi wasallam ga la ya tamanni yanna annabi ga la ya tamanna yanna ahadukum al-maut zandoro min ye musulmi ji ga jiguri ga tutu biyu ya uma hali nu da ba ku na ma imma musinan ga zai ga gannana ko za jiguri irin nana ko di ulu fe za guru fala hu yanzar wa ga yi za guru ma sai betun guru waje Da ga ya tunguru mi wa kuma kiya ni bago mai wasu tuma a'a lo biyu wasu aljanna sokowa aljanna sokon malo ya e tunguru wasu wa bo ga le ga mudai na mi jejani na wa sami aljanna loma wa in ma imma musi'an zai mai jiguri su su dana ko da yi za daidai to ga jiguri ga wala su makawa yi za daidai fala allahu ya safi wujiwo ayawa yi jele waji tuba wa ga gabe tunde ne na jauta tuba ne ataba mana ataba bi mana in ta takala ji wo wa ga pan daga tun tunde ne in yabo tunde ne wata tuba na abe kya wai jele ne ke ga zaguru gaji guri tutuma to za dede to mu gaji guri tutuma zaguru lotun guru be guru na wai lobe na za dede mu ji tuba daga dede mu Allahu akbar hadisi آه، أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لدر أصابه فإن كان لابدا فاعلا فليكل اللهم أهيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ya tamanna yanna hadukum al-maut li durri asabahu zandoro ta ce musulmi ji ga jiguri ga tutu biyu ya wi ebo mamacin dede na biyu na ma nye bata nye yaji nye sirgita ndoci nye damuwa ndoci nye ezo ndoci nwanne udia nwanne udia ga so ko ijele meji amfani otobi a amihu gagan umare ebo ali dire na wadda ba ku wadda wama fa in kana labudan fa'ila na ba ga bele ga kelo ke ji da ba wa ji guri ya tutu ebo hali na wadda ba ku wadda to annabi ga ya sala ya suku falyakul ina go gana waji ga alahuma ayini ma kanatil hayatu khairan li so ko ya ijele abikin wa ijele ga se bolo bolo ya miya wannan watawaffani idha kanat alwafatu khairan li soko gorayi mi abe ke wayi ajali ya fi alkhairi ya mi wannan Allahu akbar ay salaya soko na me kuda ce so soko dai la su be mi la batan ne firgita gagan damuwa ja gagan egbayin ja gagan soko tutu ta wo annabi muhammadu gai gaji mu sallallahu alaihi wa sallam ay salaya so cha be ke wale ga damuwa da iyaka ya wannan mu ji na ga ga ganu ya wai amma ga ba hukunci ya tita ma ga laita da titace ma babu fadl babu fadlil ghina babu da na bazaye ti na da bagona ke ga wadewo falalwe ba so shi bu abbe ke oge wufi e ba la khairi da wannan amma ya zaga wanda ya ce wufe ko da dio nin ba ji wani wuyo e ge cizi, ji ci da ci wani wuyo za gi karo ji wani wuyo to e wo zan na je masiba yu wanda mini zai ji kiyama fe ji ga ma agna anni maliya هلك عني سلطانيا خذوا فضلوا ثم الجحيم صلوا كتب كاشني أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويؤتكون ولا نؤتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فرجع فقراه المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رواه البخاري ومسلم babu da ne ba zai ci falalayen ba gona abu huraira su kube bayoyo ga anna fukara halmuhajirina zagwagbagiji eh, na jikela da nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam daga makaube madina na atau rasulallah sallallahu alaihi wasallam a shiga lobatuci sokoni a ga kugiti lobatuci sokoni faƙalu a gangan نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب آل الدثور بالدرجات الأولى أغذي جدي باغونا أغيغ آل الدثور الله أكبر الدثور ويجمع الدثور معنى الدثور موغي المال العظيم ايوانا دوكونا ايوانا واتشنا غيغ باغونا zai ji wannan wani dokuna za wuce ji da da daraja tilula bidaraja na jilatu ne wannan imil mukim a da gani bai emaye dambo da gaye makiyama Allah haka ba fakal anabi fe gabi ayin ga umar zak ki daraja wuce ki ema wuce na lobe yi sahaba na ji talaka na fega a ga yi sallu na kama na salli zai ji dio fita ci bona e ji sallah kendo na yi talaka ji na waye su mu na kama na sum e azun kendo na yi talaka je na waye ta sadda kuna e wazaka e wazaka e mai sadaka ji da arziki ji wala na ta sadda ku je laji sadaka yi ra'a damuwa yi da wani agwai gabago wa yuti kuna eluji jigwagi bi azkiyaji wala no fiko yi madde wona yi galo jigwagina umma da mini tu alkhair kojo umma bayi ni madde ja fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuji sokko sallallahu alaihi wasallam sai gabi yi ga afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum ba ya wa gami lanwe shay'an indocina tudrikuna bihi wallahi da to man sabaqakum zai ji goye gabe tula da yana wa tasbikuna bihi man ba'dakum a ce aga to zai ji da zuma ya bona ya laife zai ja da ya guru za su maja aga to ya ma a naji ji magwaye ga lotun alkhairi bai waji na ya dai laye su wale alkhairi guba wawa ina mai alawe da ne ya gaji zai ji gwe ga dana ya da su bala da zai ji madda su moya yana kya ji faro a tsaya. a tsoya yawa gami laye wucin wuyi wala ya kuno ahadun afdola minkum amma da za da daraja kuna illa man sona misla ma sonatu sai zai gai bai jin yidi na ya yi jina in na jini alawai da na wasu ya za da daraja iri ya eh, wa yi zai lotun iri wuce na kalu bala ya rasulallah talaka sahaba na jifai daga e eh, yewa ya wace so ko lawi kal annabi fai ga gatu sabbihun ife ji subhanallah وتكبرون إفجي الله أكبر وتحمدون إفجي الحمد لله دبر كل صلاة ثم يصلى فريلا دور ثلاثا وثلاثين زرود دي يغا صلى فريلا دور جنا سبحان الله والحمد لله الله أكبر فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi la alkhairi kunnawa tasbihun najwa talaka najfe ke jeba sai ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fakalu ki gita to son a ga samya ikhwanuna alul amwal yagi sahabaji naji be dukiya dayina awo tasbihu na wawina bima fa'alna awe na yi jingiti na kube bawe be tasbihu na juwawi ga ije boyi di la sona alabari de fa fa'alu misla wa to ma ko ta be jiji tasbihu na jizu masallajo bozo a e ye an a ye to yi bare fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci so ko sallallahu alaihi wasallam sai gabe un naji naji talaka nan ga zalika fadlullah na soyura ta daga batocho yu'tihi man yasha na waju laya zai gaba wuda bogo sokota tabi aziki uti ke tabi ki ha de to adini na je mu yawo e lo to na je de wa lo ana na jima ye lo na ne talaka bona a soke yawa su ne ugwa ga zaga de bago chafe za adini talaka tuware talaka tuwa wallahi tallahi billahi illahi amma ga wani zagu kide ba gwai lotun nawo ce ta ya ja giza ko? da kusu bai kya ce ga mala za ci ci guba dabuwa na biga ga Allah ya gba Allah ya gba ta abu zai je ilimi qur'anu e gbawla dilo su wai lotun biyu wage wa ga wala je zai je na biga Allah ya gba da zan ne ga wala fairu a ta ga zai je u ce lotun alkhairi je biyu la dilo su na wage wa ga wala je za koyi je jiguri ga wala za zan so kwa yi fiya shiga hadisin na al-buhari bai musulmi gobe don na gayi gurgurun karatun yau na ga mai karatun ya zushidin nicin gurgurun ni gwanan social barku don mai gacin cinan su kufa zan rayu su kwalbarku da rayuwi bu kwalbarku da ilimi bu kwalbarku da arziki bu kwalbarku da zuriyi bu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك